a yayin da sojoji suka amshi madafun iko a birnin Yamai. Da yawa masu shari'a arewa na mara baya bin matakan sulhu don kaucewa fito na fito a yunkurin dawo da mulkin farar hula ƙarƙashin shugaba Muhammad Bazum. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan Tuni rufe kan iyaka tsakanin Najeriya da Nijar ya kawo gurgunta da hadar kasuwanci da lamuran tattalin arziki. malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau ya tuno aiki tare tun zamanin yakin basasa. A zauna tare da su, a nuna musu muhimmancin zaman lafiya da muhimmancin ƙasarsu su haɗu su daidaita su yi sulhu. alkur'ani ya gwada mana wasu khair. Sulhu alheri ne. Akwai bukatan a yi a za a yi a tabbatar da an samu cikakken zaman lafiya. Sannan muna da makwabtaka da ita, makwabtaka na zumunci ba za mu manta da tarihin Najeriya lokacin yakin basasa. Mun san irin su Dore Hamani, irin gudumawa da suka bada don a zaunar da najeriya lafiya to mu ba 'yan najeriya in wani abu mai kama da irin wannan ya faru a nijar kada mu yi shiru mu nemi hanyar da za mu bi a daidaita don a samu zaman lafiya in aka samu matsala da wasu daga cikin ƙasashe makwabta ka ɗauki kamaru in akwai matsala a kamaru sai ka nemi 'yan adamawa jihar adamawa saboda makwabtakarsu da kamaru akwai auratayya akwai abubuwa da dama ya faru in wani abu ya faru a kasar benin sai ka samu mutanen lagos saboda dangantakarsu da makwabtakarsu da auratayya da ke tsakani haka nan in ya faru a nijar sai ka nemi wasu jihohi makwabta wanda ake da irin wannan zumunci ko waɗansu manya da ake da su a ƙasa in aka yi wannan an yi abin da ya kamata ina fata a shugabanni namu za su lura masifa ko fitina in an san farkonta ba a san ta ba shi yasa wajibi ne a ɗauki dukkan mataki a ga cewa an yi abin da ya kamata muna fata Allah ya daidaita wannan lamura Allah ya zauna da ƙasar lafiya a matsayinmu na makwabta Allah ya ba mu ikon abin da za mu yi na hakkin makwabtaka don a zauna lafiya kamar a makon jiya. Babban mai bada shawara ga firayim ministan Nijar na mulkin farar hula Muhammadu Muhammadu wato Dr. Manzo Abubakar ya ɗauko kundin tarihi. Wanda ya kawo daga birnin kyabi ya taho Sokoto ya hayo ya zo abin da ya shahayi Katsina Kano ya tahi daura ai Nijar zai shiga. Da ya shiga Nijar kuma zai yi da magaram zai yi abin da ya yi wani waje ya yi tawa wani waje ya yi gabas ya yi wajen difa wani waje ya ratso daga nan in kai da katsina sai ka yi jibiya sai ka shiga kano sai ka shiga maradi ka gani duka wannan daga can kuma kebi abun za a gaya za a bi ba kamba kamba za a bi a shiga gaya daga nan kuma he a idoso kuma daga nan kaga an yamma kenan an shiga wajen zabarmawa to duka wannan yau to to ai kuma ka gani ai ka faɗi tunda shi in ka ɗauka musulunci kan shi ma tabar ya shigo mana da ya shigo ta borno ya yanko wannan yanki na chadi ya yanko ya shigo ta su gashuwa da ya danno ya taho borno ai ka gani akwai wanda ake ce ma shi mijin eh, wannan sarauniya daura ai ka san abu zaid ne ake ce mashi ko mm. ai kaga balarabe ne to ta ina ya shigo ai ta wajen barnan ya shigo kuma shi ne ya zo ya yanki kan macijin nan da ya hana ɗaukar ruwa cikin rijiya ko ba haka ne ba to ai ka gani kenan cewa lalle ba yau ba jiya ba kullum. jininmu guda al'adunmu guda kenan babu wani bambanci to amma yanzu ka san duniya yadda take ciki duniya yanzu 'yan kamasho da 'yan tada zaman tsaye sun yawa to don wannan ne kake gani sai ka gani mun an kewaye mutum yana ban ɗakin shi ya ce wai a'a shi ya ishi kanshi to kai da kake ban ɗaki kai da ko riga ko wando baka da to ka gani to shine kamata mu gane cewa lalle tahiya yanzu tare ita ce ta hiya ta cikin mai kawo alheri amma ka zo ka keɓe kai ɗaya wallahi baka isa kanka ba. Yawa ta Manzo abin da nake cewa ma nan eh, mutanen masu sharhi yawanci na arewacin Najeriya ba sa mara baya cewa a yaƙi a sanadiyar wannan juyin mulkin suna so a tattauna ne don in an yaƙin sun ce za a iya samun matsalar mutane su shiga wahala a yi ta guje-guje kan iyaka da sauransu. Eh, ku me za ku ce? To ai ka shiga magana kenan. don wannan ce ai wannan abun ka aje a jayo hasuma ba Nijar kaɗai ba za ta tsaya tunda yau duk wanda ya ji ba daɗi a Nijar fa bai da gurin zuwa shi Najeriya tunda duk wanda ka taɓa ɗin Nijar ba sa kan ekan wannan iyakar da muke da Najeriya mai kilomita dubu da kusan ɗari biyar to wallahi duk inda ka danno al'ummar Nijar duka tana kudancin arewacin Najeriya tana in ce mu muna kiran ku kudinmu ne ku kuma kuna kiran mu arewa ku ne kenan yau duk mutanen da suke nijar suna nan daidai wannan tsawon iyakan nan ta kilomita 500 kenan yau aka ce nijar ba daɗi wallahi tallahi ba mu da gurin zuwa sigurin yan uwanmu na nijeriya kenan dole ne yau duk wani wanda ka shi yana zancen cewa nigeria ba ta da 'yancin za ta shiga abin da ake yi a niger to wallahi ina ji ya ɓaci ne kuma abin da zama mushi wata allah shirye shi mu don saboda ban mu da wata ƙasa wadda ta shi nigeria kuma akan haka ne muke so najeriya ta yi abin da za ta iya da magabatanta da gwamnatinta da malamanta da sarakanta wanda sun san tarihin mutanen Nijar kuma suna da nauyin mutanen Nijar da kuma 'yan kasuwa musamman wanda su su ne ko uwayen gidan mutanen Nijar ko kuma daga Nijar ko an su wanda suke nuna iyayen gidan wa'ansu wanda suke kasuwanci a nan Nijeriya ya kamata a san cewa duka fa bori guda ne ake watsaki kuma ya zamanto cewa zaman lafiyar Nijar ya zamanto cewa lalle bisa kan shi ne 'yan najeriya 'yan uwa su ma suka tsaya don saboda su ma hankalin su ya kwanta tun da 'yan uwa muke yau aka ce wani abu ya samu dan wanka dole ne hankalin ka ya tashi shi kuma shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar dillalan kayan abinci comrade muhammad tahir ya ce a dage da addu'a don samun mafita ina roƙon al'umman najeriya da kuma sarakunanmu na arewa da sarakunanmu na najeriya gaba daya musulmi da kiristoci da ma wanda ma basu da addini in akwai su to a daga hannu a ba gwamnati shawara a matsayinmu na 'yan ƙasa mu ba da shawara a matsayinmu na 'yan ƙasa masu son zama lafiya mu daga hannu mu yi addu'a kowa idan ya je su ya sanar da liman akan cewa ya umurci musulmi su yi addu'a ubangiji allah ya sa wannan yaƙi kar ya faru kiristoci kuma idan kuka je cocinku ku yi addu'a a mijami'inku ku roƙi allah allah ya kawo mana zaman lafiya kar a wannan yaƙi ya faru wallahi wallahi idan wannan yaƙi ya faru to makamai wanda ya zama to yake nijar wanda aka tara nijar ba ta taɓa yaƙi ba da wata ƙasa illa dai lokacin da aka fara yaƙin biafra sun zo sun taimake mu to ko don wancan zumuncin ba za a saurara a bi ta hanyar diflomasiya a sasanta daga faruwan abu kawai shi gina sai a ci za a fada ƙasa da yaƙi kuma najeriya take makota shekara da shekaru tun kafin zuwan mulkin turawa ita ce za ta jagoranci waɗansu ƙasashe wanda ma ba ma makotaka da su su zo su fara ƙasar nijar da yaƙi wannan gaskiya ni a nawa tunani ko da su sojojin sun ci amanan demokuraɗiyyar da ake magana suka yi juyin mulki to ya kamata a bi ta hanyar lalama da sasantawa a kawo ƙarshen wannan abu kuma ina kira ga sarakunan mu kamar sarkin musulmi na ji an ce ya je Nijar dan saboda shiga tsakani a matsayin sa na arewa kada ya dawo Najeriya ko ma me za a yi da shi da Abdulsalam da sauran shugabanni wallahi su tsaya kai da fata akan cewa an kawo ƙarshen wannan al'amari da sarkin Kano da sarkin Katsina da shehun Borno da sarkin Bauchi da dukkan mu na gargajiya su yi addu'a kuma su ba gwamnatin nan shawara. A sauraro a nan za mu dakatar da shirin Arewa a yau na wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.